أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani Allah godiya wanda ya ara mana rayuwa kuma ya saki sada mu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin laraba 17 ga ramadan na 1440 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 22 ga watan 5 2019 miladiyya nas'alullaha wa tawfiq har yanzu muna cikin suratun nisa sura ta hudu na jin za mu tashi daga aya ta casa'in da biyu insha Allah ta'ala da dai karanta ta jiya amma ba mu yi tafsirin ta dalla-dalla ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا azima. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayani a wannan aya mai girma akan tushe da asalin hukuncin wanda ya yi kisan kai da kuskure da kuma wanda ya yi kisan kai da ganganci da kuma abin da ya ratayu da dangi ko surko ko uwa na wanda aka kashe da kuma waɗanda suka yi kisan duka waɗannan ayoyi guda biyu su ne tushe kuma su ne asali na bayanin hukunce-hukuncen da suka rataye da jini ko kisan kai sawa'un na kuskure mai kama da kuskure ko wanda yake na ganganci tsantsa Allah ce wa na li mu'minin baya halatta kwata-kwata ga mumini an yaktula mu'minan ya kashe wato rai mumini ko musulmi illa khata'an sai dai a bisa kuskure wa man tula mu'minan khata'an wanda ko ya kashe mumini a bisa kuskure to ga abin da ya kamata ya yi na farko fatahariru raƙabatin mu'mina lallai a madadin wannan kisan rai da ya yi bisa kuskure to sai ya yanta baiwa wacce take mumina ko sai ya yanta bawa mumini sannan bugu da ƙari wadiyatun musallamatun ila ahalihi kuma sannan abu na biyu bayan yanta bawa mumini ko baiwa mumina lallai sai an biya diya wacce za a danka wa iyalan mamacin da aka kashe illa an ya saddaƙo sai fa idan sun yafi me za su yafi diya ko ko ko ko yanta bawa mumini diya illa an ya saddaƙo. sai idan sun yafi sun yi sadaka da nasa haƙƙin sun sarayar da shi fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan muminin da aka kashe bisa kuskure ya fito daga ƙabila ko jama'ar da suke abokan gabarku wa huwa mu'minun amma kuma shi din mumini ne to fa tahriru raqabatin mu'mina hukuncin dai na yan tabawa mumini yana nan amma babu batun diya idan danginsa abokan gabar musulmi ne wayan kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ko wanda aka kashe bisa kuskure ya fito daga mutanen da yake akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su to fadiyatun musallamatun ila ahlihi a nan ma dai sai an biya diya wacce za a danka wa iyalinsa wata hariru raqabatin mu'mina sannan kuma daɗin daɗawa sai an yanta baiwa mumina faman lam yajid wanda bai samu damar yin wannan abin da aka ambata ba to fasu ya mu shaharai ne wajibi ne a kansa ya yi azumin wata biyu mutatabi'ai ne a jere a jere ba yankewa taubatan min Allah wannan ku haka din ma rangwame ne da tuba daga Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah ko ya kasance kuma bai gushe ba cikakken masani kuma cikakken gwani mai hikima akan hukunce-hukuncensa da dokokinsa to wannan aya kamar yadda na faɗa tana bayani akan hukuncin kisan kai amma bisa kuskure bala yace sun mastakwara da siyako fa zakara diyata liman qatalahul musulmun liman yastahiquha wa man la yastahiquha wa zakara kaffaratul qatl cikin abin da ke tafi akalar magana wato ta koma kan ambatan kudin fansa ga wanda musulmi suka kashe shi bisa kuskure amma kuma ba dangin kowa ba ne suka cancanci a biya su diya kowa ba su kudin fansa da kuma ambatan kafara ta kisan kai Allah ya ce wa ma na limuminin ai ma yan bari an yasdura min hukatulun ko kusa ko alama bai halatta ba bai dace ba a ce mumini ya kashe mumini ko musulmi dan uwansa illa khata'an sai dai bisa kuskure ai mukhtiyan fi qatlihi min ghairi qasdin ba tare da niyya ba wa man qatala mu'minan khata'an bi an qasada ramiya ghairihi ka saydin aw shajaratin fa asabahu aw darabahu bima la yaqtulu ghaliban yaqsudu at-ta'diba fa qatalahu idan wani ya kashe mumini bisa kuskure ko dai ya je harbin wani abu daban kamar a wajen farauta ko ya je harbi sai tsautsayi ya sa wannan harbin ya kuskure je samu wani ya zama jalinsa ko kuwa wato zai ladabtar da shi ko suna fada sai wanke shi da mari ko ya zabga masa bulala a baya galibi duka da bulala ai baya kashewa ko haka ma mari bai cika kisa ba duk da marin ma haram ne a musulunci mali mari haram ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadrib wajha wa la tuqabbih inda kai duka kada ka daki fuska kuma kada ka muzanta halittar mutum saboda ita fuska ta fi ko ina hatsari kuma ta fi ko'ina girman daraja a jikin ɗan adam saboda haka musulunci ya hana dukan fuska to idan aka samu kuskure dukan da ba a yi da nufin kisa ba sai abin ya zo da ajali ko? hugwa a'a wani dai dalili wani sababi dai wanda babu manufar kisa kwata-kwata sabon ya zo da ajali to wannan ba a yin kisasi ba za ka ce sai an kashe wancan da ya kashe wani da kuskure ba babu kisasi a kisan kuskure amma akwai shubuhul amdi kisa mai kama da ganganci wanne kenan eh yawa kamar ana wasan jifa aka ka jefa mutum sai bula kansa sai kama jini har ya mutu kaga wannan ba a yi da niyyar kashe shi ba amma akwai burbushin ganganci ko ko babban misali irin wasan fulani na shaɗi ko na sharo mutum ya kwance-kwance ya rafka maka sanda to ko da yake dai ba a yi da niyyar kisa to amma dai akwai wani mai kama da ganganci ko dambe dambe ai wasa ne ko babu alamar kisa amma shaɗi mala a samu a yi kwance-kwance a jibga mutum sanda ba ɗaya ba ba biyu ba eh? eh ko kawa. a zungumi mutum a nuna sama liƙa shi da ƙasa watakila mata kaza a kifa shi to haga duk wannan akwai burbushi na alamar ganganci amma tun da dai ba fada ba ne da aka fuskanci juna da makamai ba za a ce ganganci ba duka dai to idan aka samu wannan aka sai hukuncin farko shine fata hariru raqaba sai aka fara da haƙƙin Allah saboda wajen kisan kai akwai haƙoƙi guda uku akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin almaktul wanda aka kashe akwai haƙƙin dangin mamaci akwai haƙƙin hukuma na hudu haƙƙoƙi duka suna saraya amma banda haƙƙin wanda aka kashe shi kan baya saraya sai a fadar Allah ranar lahar amma haƙƙin Allah zai saraya ta hanyar mai ko ta hanyar kisasi ko ta hanyar 'yan tabawa na aka ɗayan biyun nan haƙƙin Allah ya saraya haka haƙƙin magada in aka biya diya ko suka ce sun yafi haka haƙƙin hukuma idan ta yi ladabtarwa ta garkame mutum shekaru da yawa ko ko ta kalli hujjoji ta ce ta yafi amma wanda aka kashe musamman da gangan to shi kam haƙƙinsa sai a fadar Allah gobe kiyama za a warware don baya nan ballantana ce maka ya yafi annabi ya ce zai ɗauko kansa ya shaƙo ya ci kwalar wanda ya kashe shi ya jawo shi sai gaban Allah ce ya ubangiji wane wane ya kashe na a duniya ka tome shi don mai ya kashe shi to shi ne Allah subhanahu wata'ala a nan ya ce idan wanda aka kashe bisa kuskure mumini ne tsagwaransa danginsa musulmi to sai an yanta bawa musulmi ta hariru raƙabatin mu'mina ko musulma alai na ɗai kenan wadiyatun musallamatun ai mu'addatun ila ahalihi da kuma diya ko fansa da za a miƙa wa danginsa kuma ba ce danginsa yi gaggawar yafewa ba ba kamar yadda malam bahaushe daga an yi kisan kai ba je ko'ina ba sai ce ya yafe a ba haka Allah ke so ba sai an zo an yi bincike an ga babu wata alama ta ganganci ko sakaci kuma shi din ya nuna nadama sosai to sai nemi alfarmar danginsa sai su yafi amma ko an fi ƙarfinsu to bai kamata su ce sun yafe ba gara su ce Allah ya isa saboda girman ran dan adam da kuma yadda Allah ya umarni a kiyaye jini da rayuwa kada ya zama mai araha bagas don haka a yi wasa da rayukan mutane a ce a yi a ƙarshe yafewa za a yi ba so sannan wadiyatun musallamatun da diya da za a biya zuwa ga iyalin wanda aka kashe ai warasatul maqtul magadansa illa an yasaddaqu bi ma'ana yatasaddaqu alayhi biha bi an ya'fu anha wa bayyanat as-sunnah annaha mi'atun min al-ibil 20 bintu makhab wa kadha bint labun wa banu labun wa al-jidha' وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته الأصل والفرع muwazza'atun alaihim ala thalathi sinina aw al arba' ala al ghani minhum nisfu dinar wal mutawassit rubu' kull sana fa in lam yafu fa min mali fa in ta'azzara fa ala jani wato sai idan sun yafe sun sarayar to mecece diya in ka kashe mutum ko wani ya kashe mutum asalin diya ita ce raƙumi ɗaiɗaiɗai har raƙumi ɗari in ka kashe mutum da kuskure sai ka biya raƙumi ɗari kuma raƙumi ɗarin ba kala ɗaya ba kamar guda ashirin taguwa guda ashirin amali guda ashirin mai ciki guda ashirin yattattirna guda ashirin karsana yanzu ko awaki aka ce haka guda ɗari guda ashirin tattarna guda ashirin karsana guda ashirin kasganya guda ashirin guzuma yaya eh? to ai ai shekara uku aka ce za a biya diya kara haura shekara uku an yi alfarma shekara hudu shine gwargwadon tazarar da ya kamata wanda da kisan kai ya gama biyan diya a wannan yanayin ne aka ce fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan shi wanda ake bi lallai kokari ya ga ya biya cikin kyautatawa su kuma wanda suke bi wato su bibiya da al ma'ruf sanin ya kamata sannan kuma a dangane da biyan diya idan wani ya je kisan kai to wajen biyan diya fa ba shi kaɗai zai biya ba addiyatu tahmilu al'aqila duk magadansa yan uwansa maza al'asaba danginsa kaf haka za su haɗu su yi karu karo su biya saboda nan gaba sa taka masa birki kare je ya jangwalo musu hey, eh, ka'idar kenan idan wani ya je kisan kai to duk danginsa sai sun haɗu kowa ya samu rabansa idan ba haka ba dangin ba su da hali to abin sai koma wajen gwamnati idan gwamnati ta ga dama ta shiga ta biya ko ta taimaka ta biya kamar kashi hamsin cikin ɗari idan gwamnati ba ta biya ba to abin da ba zai faɗi ba dole wanda ya kisan kai shi ya san yadda zai yi in ba haka ba ku ji a garkame shi a yi masa ɗaurin rai da rai ya tashi daga aiki shi ma ba za a kashe shi ba amma dai za a ji a ɗaure shi to idan dangin mutum suka kasa biyan diya kuma hukuma ta ƙi ta shiga to dole dai diyar kansa za ta dawo fa'in kana min ƙaumin idan wanda aka kashe ɗin ya fito daga cikin maƙiyan ku musulmi abokan gabar ku wa huwa mu'minin amma shi ɗin musulmi ne da aka kashe ko mu'mini to hukuncinsa fa tahriru raqabatin mu'mina za a yanta baiwa wanda kuɗin diya yanzu na ɗa mai yanci in an canza farashin raƙumi ɗari a naira nawa kenan eh miliyan miliyan hamsin da daya ɗaya to koma dai miliyan hamsin ne yanzu kafin a kwakwalo miliyan hamsin yaya ha? ba wani gwamnati a wajen mutane ma ku ba ga yanki da nafi sun sace mutum ba suka ce miliyan kaza wanda bai kawo yan ta'adda su kashe shi da tsaba ta'addanci Allah sawak a sace mutum kamar huhun goro ga annan ƙasa da ban mamaki take Allah ya fi mana ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت aidin nas. to a shi bawa yana rabin kimar ɗa saboda ka idan diyar ɗa cikakke miliyan hamsin ne ko miliyan hamsin ce bawa zai zama nawa miliyan ashirin da biyar yawwa to shi ne fata hariru raƙabati yanta bawa ko yanta baiwa mumina wannan haƙƙin allah ne fa an gane ho sannan kuma gadiya ita kuma raƙumi ɗari miliyan hamsin idan ka hada da kudin yanta bawa. da kuma kudin diya nawa kenan miliyan 75 a neranci to in ko mutum ya san sai ya yi kashin miliyan 75 da shi da danginsa zai gigin kashe mutum wani ko an hada da shi da dangin nasa an sai da su ina za a fito da miliyan 75 yi. a ƙarshe an gaya mana mafuta nan da ya ne mana bayani cewa idan wanda aka kashe ya fito daga cikin ƙabilar da take abokiyar gabar ko kamar wace ƙabila a najeriyanci abokan gabar ku ɗai da ba zaman lafiya sai dai ba samu dama ba a arewa ma da akwai ga su yawwa to idan wanda aka kashe din ya musulunta shi amma kuma kabilarsa arna ne to kawai hukuncin a nan ba za a yanta ba za a biya diya ba saboda in an biya danginsa diya an kara banna dawaki don haka wanda danginsa suke kafirai abokan gaba diya ta saraya amma kuma za a yanta wuya wala diya tusallam ila ahlihi وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق idan ko wanda aka kashi ya fito daga kafarai amma na amana wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su to su za a biya su diya fadiyatun musallamatun ila ahlihi amma kuma rabin diya za a ba su nisfu diyatul mumin in kana yahudiyan aw nasraniyan wa ushur wa nisfu ushur in kana majusiyan wato idan wanda aka kashe bisa kuskure kirista ne an gane ko idan kirista ne ba musulmi ba ko ba yahudi to za a biya rabin diyar mumini naira nau kenan miliyan 25 idan ko kafirin amana amma ko ba maguci ne ba shi da addini arni ne fituk to shi kuma za a kasa diyar mumini gida goma sai a biya ɗaya bisa goma na'am eh in ba ma guji ba shi da addini sai a biya 10% miliyan biyar kenan yawwa amma idan kirista ne mai addini kuma ana zaman lafiya da shi to za a biya rabin diya kamar ta bawa miliyan 25 na matan gani to a ƙarshe kuma Allah ce wata hariru raƙabatin mumina da kuma yanta baiwa mumina ala a akan wanda ya kashe shi idan shi musulmi ne amma danginsa kafiran amana ne faman ya yajid wanda bai sami iko ba bai sami ikon me ba yanta baiwa bi an ha ko dai ga kudin amma ya nema ya rasa ko kuwa ga ta amma ba shi da kudin da zai saya to shi kenan shi hukuncinsa fi siyamu shaharaini mutatabi'in alaihi kafara zai kafara ta azumin kwana 60 a jere a jere a jere a jere a jere a wajen diyar kisan kai babu ciyarwa babu tufatarwa kawai ɗayan biyu ne ko ka ‘yanta bawa ko ka yi azumin kwana 60 a jere saboda girman jini da girman rai a sauran ka fara ne in baka samu wannan ba aka ce za ka ciyar ko kuwa za ka tufatar ko tsamu 60 miskina amma ba a diyar kisan kai ba liya zuƙa wa ba al'amurki don mutum ya ɗanɗani sakamakon tabargazarsa taubatan min Allah hakan ma fa wai tuba ne da rangwame daga Allah wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi ma dabbarahu lahu Allah masani ne kuma mai hikima wannan abin da ya shafi kisan kai da kuskure kenan sai kuma kisan kai da ganganci Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan da ganganci fa jaza'uhu jahannamu ɗaya ke khalidan fiha biyu ke wa ghadiba Allahu alaihi uku wa la'anahu hudu wa a'addalahu azaban azima biyar duk ƙur'anin Allah babu wani zunubi da Allah ya jero masa capital punishment ɗai-ɗai har biyar sai kashe musulmi saboda girman kisan kai ko shirka da kafirci ba a jero ukuba ɗai-ɗai har guda biyar ba kamar kisan kai shi sa za Allah yake cewa al'amarin mumini yana da sauƙi in ya je lahira ba tare da ya je da jinin wani auyensa amma wallahi duk wanda ya je lahira da jinin musulmi da wuya da wuya ya shiga aljanna wallahi tallahi ko zai shige ta da wuya ya shige ta a farkon lamari saboda girman jinin dan adam domin allah ya yi doka cewa duk wanda ya kashe rai daya kamar ya kashe duniya kaf min ajiyar zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a yanzu don allah wanda suke taɓar gazar kashe mutanen nan ko a zamfara ko a kaduna ko a borno ko a abin nan da sunan musulunci ya za su yi da lodi da yake kansu don allah wanda ya kirkiri ko ya zama kanwa uwar gami wajen kirkirar boko haram ya zai yi da jinin bayan allah a gaban allah ranar lahira don Allah ina mutum zai sa kansa in dai ya yadda akwai hisabi akwai lahira jinin rai ɗaya ta kamar ka halaka duniya kaf to wani zai je da jinin mutum goma wani mutum ɗari wani fiye da haka kawai wani lamari sai Allah wallahi tallahi amma kuma da haka manzo Allah ya ce Allah zai gama kyasa-kyasai da shari'o'in bayansa tun da ka annabi adam har zuwa na karshe kaf a awa shida irin ta duniya a rabin wuni <laughs> wanda da ya kama ƙasa ya ce wai ya ce babbar magana ya ce ko tsumin gidana ai ya fi ƙarfin awa shida <laughs> eh. <laughs> wato ya kwamace da take gidansa ya ce ko iya gidansa kadai ai ya wata shida ana bugawa to an kaga haka ai galibi abin da ya sa shari'a take tsawo ga masu shari'a nan ai bincike ne da albayyana za a zuwa gabatar da kis gaban alkali dole sai ya nemo shaida sai ya nemo kara'in sai ya nemo kaza kaza to kafin a yi wannan ma shi Allah komai nasa radi da shaidar da bayanin da ilimin komai yana nan intact a rubuce ga shaidu kala-kala ga shaidar mala'iku ga rubutansu ga memory card din da ke liƙe a jikin wuyan kowa yana nan yana rikodin duk abin da kake وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا allika maka yana nan a wuyanka yana rikodin duk abin da kake yi sannan fatar kama ita ma tana rikodin yadda ka san cctv camera fatarka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada wa qalu alaina Mun an je lahira saboda kauɗin baki da jayayyar baki da musun tsiya sai a liƙe bakin ba a buƙatar shaidar kaya baki yawa yanzu sauran gaba yake so su yi magana amma duk da haka saboda wato jayayyar tsiya ta ɗan adam sai ya rika tuhuma sauran gaban nasa lima shahidtum alaina ya za ku yi mana irin wannan mummunan shaida Halu an taqana Allahu allazi an taqa kulla allon da ya bai kowa ikon magana mu ma yau shi ne ba mu ƙafafun su yi magana hannuwan su yi magana farjin ya yi magana idan dinan su yi magana ta ko'ina duk kai ta jin ana ana ana ana shaida a kanka yanzu kuwa wajen shari'a ne ka je za ka yi jayayya ka ji kamar mutum dozin ɗaya duk kowa yana an maka dubu ana shaida a kanka ba dole ka shiru ba to sannan ita kanta kasar da ka rayu a kanta yanzu yanzu kamar bidiyo ne wanda aka dauka ko cctv camera da take da memory card tana rikodin din duk inda yan kunna ta gaba ɗaya kullum fresh za ta sa dat da kwanan wata sai ta kama rikodin duk abin da yake kai kawo in an zo an kunna ta an yi rewinding an saka mata dat za ta watsu duk abin da ya faru a wannan ranar gashi nan za ka gani tun daga wayewar gari har faduwar rana har sha biyun dare inda za ta sake canza date automatically yadda date wayar ka yake canzawa haka ya danganta da irin memory card ɗin da aka sa mata wata za ta yi wata ɗaya tana recording an ga dama a kwashe a sa a cikin saba ko a cikin hard disk a goge a sake repression ɗinta wata kuma za ta ta yi ta yi ta saboda memory ɗin da ke kanta ya kai wajen ba a maganar kilobytes ko gigabytes ya tafi terabytes irin na hard disk yadda shekara guda tana rikodin bata cika ba ko ba haka shi yasa yanzu kasashen larabawa ko ina ka shiga cctv kyamara ce ko'ina sun rage masu gadi sun rage jami'an tsaro saboda kyamara tana daukan duk kai kawo mutane yanzu kamar daga nan sai ya sa kyamara a kan tankin duk wanda ya shigo da wanda ya fita duk ta rikodin ɗinsu to wannan ƙasa tana yi maka wannan rikodin ɗin duk inda ka je da abin da ka yi kana nan a cikin memory ɗin ƙasa ranar lahira an ba ta umarni yau mai zin tuhaddithu akhbaraha in ka yi jayayya da an yi kilikin ɗinka kawai sai a watso ka ga kanan rana kaza a duniya kuma duniyar babu ita ma yanzu kama ɗan makaranta ne wanda ya je ya sakandare ko ya jami'a duk abin da yake yi ana rikodin watakila makarantar ma babu ita amma rikodin yana yanzu kamar makarantar da muka yi a london school of business and finance kana shigowa da duk wani kwararo duk akwai cctv camera duk abin da kake yi ana rikodin ɗinka to haka misali yanzu a ka'aba kamar yadda ake watsa muku kuna gani a ka'aba a bara waccan wani yake gaya mu akwai cctv kyamara wajen fiye da dubu biyu a iya wato haramun maka. sama da ƙasa ciki da waje duk motsinka da kai kawo ɗinka suna nan suna rikodin da an ga kayi aika aika ko za ka yi aika aika dandanan sai dai a yi walkie talkie a yi oba oba kawai sai dai ka ga askarawa sun zagaye wajen cak sun zare mutum ba kusan me yayi ba wannan fa banda general surveillance wanda ake sawa in mafti fararen hula a zuba su masu shiftin wanda za su shiga a yi dawafi da su duk jami'an tsaro ne ana dawafi baka san wato ana kallon ka wani shaidani wani balarabe wani shirge labbaik allahumma labbaik labbaik la sharik yana ta yi kamar ka annahu waliyin hamim kawai sai aka ga askara sun zo sun cikume shi sun fita da shi a ah! lafiya sai daga ba ake bayani dan banza a shi ya shiga wato wata surkukiya ya manne wata alhajiya a baya yana ta mata gogi kwallo ya a wannan wajen a shi kyamara ta hasko shi dandana aka yi waya ka aka zo aka zare shi ko ko in kana kokarin sibaran na bayye tsakanin wajen safa da marwa da ka'aba an sace mun lalita ta ina wajen sau uku kuma musamman sata ta tsiya ka san alhaji an ce kar ya rabu da takaddunsa da guzurinsa to in ka zo in baka iya adanawa ba da ka shiga wani rububun tak an zari a zare passport a zare id card a zare address card a zare kudi wani alhaji aka yi masa fafa lolo ko kudin abinci ba shi da shi in ya je restaurant ya ce a zubo masa abinci sai ya ci ya gama tun da an ce ya halatta ko sata mutum zai inda ci zai yi yunwa ta halatta wa mutum ya saci abin da zai ci shi yasa shari'ar musulunci ya halatta mutum ya shiga gona ko tawaye inda dai sha za ka yi ka sha kayan marmari iya shanka ka yi nak ko ba izinin mai gona haka idan gonan masara ce ya halatta ka je ka tsinka ka gasa ka ci a nan. amma ba a yadda ka fita da ko kwaya ba in dai ci za ka yi a cikinka to da ya je in ya ci abinci aka ce ainihin hulus ya haci sai ce allah wakil allah wakil allah wakil ta rigima ya <laughs> ce allah wakil an sace masa kudi shi ne to a nan dai ana magana duk wanda ya kashe mumini da gangan Allah ce sakamakonsa wutar jahannama kuma ya shige ta khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa albarka wa a'addalahu azaban aziman kuma ya masa tattalin wata azaba mai girman gaske shi yasa Abdullah bin Abbas ya ce duk wanda ya kashe mumini ba za a karbi tubansa ba kawai a shari'ar manzan Allah idan wani ya kashe rai ɗari ba ɗaya a shari'ar annabi Musa an karbi tubansa ya ma ciki da malamin ya zama ɗari to a shari'ar manzan Allah duk wanda ya kashe musulmi shari'arsa sai a gaban Allah Allah kiyaye malai ce wa min yaqtul mu'mina muta'ammidan bi an da qatlahu biyayya shay'in darabahu aliman bi bi imanihi duk wanda ya kashe mumini da gangan ya sare shi ko ya harbe shi da abin da yake kisa ko ya dake shi a makasa to ga sakamakon sanan ɗaya biyu uku hudu biyar Allah ya nesanta shi daga rahamarsa kuma a wutar ma ba ta sama sama ba can nesa wa hadha mu'awwalun bi man yastahilluhu aw bi anna hadha jazaohu in juziya wato musamman idan ya ɗauka cewa kashe musulmi ba komai ba ne ba matsala ya halatta haram to wannan alkawari ya tabbata kansa to amma wasu malamai sun ce wa yaghfiru ma duna zalika wato ta murkushe wannan aya to amma dai Allah shine da bugaddama yawwa wani bin abbasin ala zahiriha wa annaha nasikatu li ghairiha min ayatil maghfira shi ko ibn abbas yace wannan aya tana nan tana aiki zahirinta kuma ta soke duk wata aya da ta rangwame ga kisan kai wa bayyana ayatul baqara anna qatil al-amdi yuqtalu bihi wa anna alayhi diya ina fiya anhu haka kuma Allah ya bayani a cikin suratul baƙara. alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil duk wanda ya kashe mumini da gangan to sai an kashe shi sannan kuma sai an biya diyya. wa bayyanati sunna anna bainal amdi wal khata qatlan yusamma sunna ta yi bayanin cewa akwai kisa tsakatsaki shi ba na gangan ba kai tsaye kuma shi ba na kuskure ba shine mai kama da ganganci kamar misali ubaya. ya zo ladabtar da ɗansa cikin ɓacin rai ya masa kutufo ko ya masa muhangur ba muga mugi ya masa bugun falon ɗaya ya mutu to kaga wannan dai ba da gangan ya kashe shi ba ɓacin rai ne ko yawwa to wannan mai kama da ganganci ne ba za a kashe shi wai saboda ba a kashe uba saboda ya kashe ɗansa musamman idan da kuskure amma idan da gangan ne da ta'addanci da mugunta da ƙeta to wannan ya kamata hukuma ta yi rai da rai tare da horo wa bayyana ta'ala fi ma ya ti cikin abin da yake tafi Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani anna man nataka bi kalimatul islam duk wanda ya furta kalmar shahada yuhmalu alaihi za a yi aiki da zahiri a yi mu'amala da shi a matsayin musulmi ko da ƙarya yake a zuciya wala yajuzu li ahadin an yarudda islamahu baya halatta ga wani ya karyata musuluncinsa illa bi dalilin shari'i sai da wani dalili na shari'a liyan hukuma bi zahir saboda an wa mutane hukunci da zahiri amma baɗininsu wannan na Allah ne jalla jalaluhu shi yasa duk da an san munafukai arna ne kuma irin su na umar sun nemi a rika karkashe munafukai annabi ya ce wanda yake nesa wanda bai san munafukai ba ne zai ce muhammadu yana kashe sahabbansa saboda haka ya ce ku kyale su allah zai maganin su ya يا na amanu idan إذا fi في سبيل fata فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا wannan aya kuma ita ma dai tana da alaƙa da kisan kai to amma ta wata fuskar Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin musulmi su kuma idan wani ya furta kalmar shahada to kada karyata kalmar shahadarsa kada ce karya yake yi a ƙaddamar masa ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza barabtum fi sabilillahi idan kuka yi tafiya a ban ƙasa domin yada kalmar Allah ko domin jihadi cikin tafarkin Allah idan kuka yi kicibus da waɗansu mutane suka nuna muku sun musulunta to kada ku auka musu fata bayyanu sai kun yi bincike wala ta ƙulu liman alƙa'ilai kuma salama lasta mu'minan kada ku kuskura wato ku karyata wanda ya ce muku shi musulmi ne har ma ya muku salama ku ce karya yake yi wai tsoron takwabi ne ya sa kuma kun yi haka din ne ta gona arzal hayatin duniya kawai domin ku kashe shi ku kwashe ganima da daularsa ta duniya fa inda Allahi maganimu kathira kar ku manta wato akwai tulugujin ganimomi a wajen Allah idan kun yi haƙuri Allah zai kullo muku da wata ganima ta wata fuskar kazalika kuntum min qablu karfa ku manta ku din ma kanku da haka kuke a cikin ruwa famanna Allahu alaikum Allah ya yi muku ni'ima sa kuka musulunta ya fidda ku daga cikin duhun kafirci fata bayyanu don haka lalle ku yi bincike kada ku auka wa mutum ba bincike bisa son zuciya ko bisa jahilci ko bisa shubha inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah ya kasance masani kuma ƙwararre game da abin da kuke aikatawa kuma zai bi diddigin abin da kuka yi wannan al'amari wato ya auku da ɗaya daga cikin musulmi da annabi ya tura su wata rundunar haka ta kai raraka da suka je sai suka kicibus da wani bawan Allah sai ya nuna ya musulunta to sai ɗaya daga cikinsu su musulmin sai ya ce ƙarya yake yi inna ma ƙalaha taqiyatan ya faɗa ne don tsoron makami ko saboda ta taƙiyya don ya kiyaye jininsa da dukiyarsa wannan ku ya uku tsakanin wasu sabai da kuma wani ɗan ƙabilar banu sulaim ya fita kiwo da garken dabbobi da ya ga ayarin musulmi runduna ko tawaga fa sallama alaihim sai ya musu salama assalamu alaikum faƙalu ma sallama alaina illa taqiyatan suka ce ƙarya yake ya yi salama ne kawai saboda gudun kada ƙaddamar masa kawai wani bai yi wata wata ba yana zaro takobi sai kashe shi fa wasu wastaqu ganamahu suka kashe shi suka kora dabbobinsa wannan shi shine tabtaguna arzikin hayatid duniya kawai saboda kuna son ku kwashi darba da ganimar duniya kuka kashe mutum duk da ya nuna muku shi musulmi ne fa inda Allah maganimu kathira kar ku manta akwai ganima mai yawa a wajen Allah wacce za ta wadatar da ku in kun dogara ga Allah kazalika kuntum min qablu ai wato kuma da haka kuka kasance kuna tsoron a auka muku kuka shiga musuluncin saboda haka Allah ne muku mai muku bai harka musulunta kuka zamanto musulmi balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ne cancanci ya muku gori ba ku ba nawa ne waɗanda sun fika dabara sun fika wayo sun fika shekaru sun fika gogayya sun fika digirin digirgir amma sai su je su yi wa shuri sujada ko ko su yi wa saniya sujada ko su je su shiga karkashin hantsa saniya su yi wanka da fitsarin saniya an tambaye su ya ce ya yi fitsari ya yi wanka da fitsarin ubangijinsa amma kai allah ya zaɓi ya yi ka musulmi ɗan musulmi jikan musulmi kakan kakan kakan kakan kakan kakan ka musulmi ka manta ma yaushe za a ce ka haɗa jini da kafiri ko arni wannan zaɓi ne na allah subhanahu ta'ala kudi baya saya ba a yi mutum alfarma kawai zaɓi ne na allah ba a gado Allah ya tabbatar da mu to ba zaman zamantowa musulmi shine muhimmi ba a'a ka tsaya daren dam akan musulunci har ka sadu da Allah shine mafi muhimmanci sau da yawa mutane sukan yi ƙoƙari su yi tsalle su hau sama amma ba hawan ba rikitowar da qadar su'ud ya hubo. hubu yadda ke tsalle ke alkafara in kai wasa haka za ka rikito amma idan ka bi rayuwa step by step mataki mataki mataki wallahi za a yi daɗe ana neman rikito da kai ba za a iya ba yanzu da soja ko ɗan sanda ko jami'in tsaron da aka yi masa automatic promotion daga igiya ɗaya aka kai shi igiya goma in akwai igiya goma da wanda ya mataki mataki kamar wani kahuri wani tsohon inspector janar na 'yan sanda a ƙasar nan tun daga kurtu ba tsallake koran ɗaya da shi ba sai da ya kai inspector general wannan amini yatim iyan yawo tun daga a constable har ya zuwa last corporal har ya zuwa corporal har ya zuwa a sergeant har ya zuwa staff sergeant. ko har ya zuwa wannan idan a soja ne daga staff sergeant a wo21 wo 23 saman saman nan da zai taba kwazo yana korar kurata so su sa masa taya sai mata fintin kau ya eh, tice abin karatu yana nan shekara da shekaru kurtin da ya zo ya horar da shi ya masa tirenin ya je karatu ya zama major general shi ko yana second lieutenant ko ya zama full lieutenant sannan ya tafi major ya tafi lieutenant colonel ya tafi colonel sannan ya tafi brigadier ordinary sannan ya tafi brigadier general a tsarin yanzu sannan ya tafi lieutenant general sannan ya tafi major general sannan ya tafi general sannan ya tafi field marshal hey, makarar irgi ya je sidratul muntaha ta kaki ko wannan daga staff sergeant ya tafi inspector ya tafi sufurtanda ya tafi chief sufurtanda ya tafi assistant sufurtanda ya tafi ah, haka wannan wani zai sun ce sata kuka yi a wajensu da haka ake ta gama gira sannan ya tafi chip ko csp sp asp sannan ya tafi assistant commissioner sannan ya tafi deputy commissioner to gara ka zama assistant commissioner da ka zama deputy commissioner galibi deputy commissioner ai ba zama commissioner galibi sai dai a ɗauko daga aig sai a ba shi aig idan ku aka ɗauko junior aka yi masa automatic promotion ko deputies duka na ku sha ƙasa saboda ba za a bar siniyan oga suna nan tare da shi ba ayin ka duba duk wato ig ig guda wajen guda nawa duk daga aig ake ɗauko mutum masa automatic promotion ana yin haka kuwa dafti aegis gaba su sauke su aiki kai haka saboda haka wannan da aka fita yaƙi a ƙa'ida ya saurari command listen to the last word of command ka saurari wato umarni na ƙarshe wato kaga aikin ɗamara wallahi in kana neman cikakken aiki wanda yake tafiya akan kan sunna in ka samu aikin ɗamara shi ke yadda kaga aikin soja da ɗan sanda da irin su civil defense ya dogara akan umarni command command command in an baka command je ka ciro bishiyan nan ka kawo me ya kamata ka yi eh ya gaje ka kama kici kici kici kici kici in kai kai kai ko da ana kallon ka sai ka dawo ka sara sa nayi nayi ta kici ruwa fa <laughs> kare bu umarni amma tun farko aka ce ka je ka ciro bishiya suka haba sa ina ka taba ganin mutum ya cire bishiya da to ka nuna alamar kai dan tawaye ne baka da lalle to irin abin da iblis ya yi wa Allah ke kuma irin abin da dan bid'a yake yi wa Allah kenan shi yasa Allah ya tsani bid'a ya tsani dan bid'a saboda za a ce masa yayi kaza sai ya karkata zuwa ga san zuciyarsa yana ga ai kaza ne kamata yi ga abin da Allah da annabinsa suka ce sai ya ga a'a kamar na Allah ya yi tsauri ko ya zama tsohon yayi ko ya yi sauƙi da yawa Allah ya ce in baka da lafiya ka sha azumi ko in za ka yi balaguro misali daga nan zuwa kaduna sha azumi Allahn da ya ce ka yi azumin shi ne kuma ya ce ka sha ko manzan Allah ya ce yadda Allah yake so a karɓi sauƙinsa kamar yadda yake kin a taka haramiyarsa ko yadda Allah ya ƙi a auka haramiyarsa haka yake son a karɓi sauƙinsa idan ya yi yasa shekul islam yake cewa matafiyi ko zai tafi a kan ruwa a ƙarƙashin inuwa kaga lokacin su ba air condition ba jirgi ya ce ko zai tafi a cikin ruwa ko a kan ruwa a ƙarƙashin inuwa da mai masa fifita Allah ya fi son ya ajiye azumi lokacin tafiya eh ko a jirgin sama lokacin da muka taso daga sudan mun taso karfe hudun dare da wani abu nan wajen karfe biyu can an gama sahur nan kuma ba a gama ba muka taso ya za a kuskus yaya kana azumi ko ba ka yi ya je wajen ka'idar jirgi za su raba muku abinci gaba daya to amma da azumi ne sai su zo sai sun yaya a kawo abinci suka ce ya kawo ina ganin wasu 'yan mata an kawo abincin a ajiye da uwansu amma kunya ta hana su su kaɗai fa na ɗauka ma za su yi mafata fatawa ce kai ku wanke goma ku tsoma biyar to ka san wannan nauyin ni kuma da na tawo wajen kilomita dubu uku daga sudan zuwa nan ina sauka nan na wuce dutse dole na ajiye azumi to amma ni din ma ban iya ci a gaban su ba sai da zo sauka airport na ce kai kuma na abinci na sai da na hawa hanyar jigawa <laughs> sannan na yanke goma da tsoma biyar a cikin mota to da yawa sai ka ga mutane suna jin nauyin ko kunyar ko ganin yanzu kamata zan sha azumi to allah ne ce ka sha har ma manzan Allah ce laisa minal birri as-siyamu fi safar azumi ga matafiyi baya cikin aiki na gari a wajen Allah haka annabi ya ce idan nagarta kake nema da lada to manzan Allah ya rushe ya ce ba aikin nagarta bane yin azumi lokacin tafiya wata rana an yi tafiya aka zo aka yada zango wasu suna azumi wasu ba yi sai ya zama waɗanda suka ajiye azumi su suke ta hidima su suka kafa tanti su suka nemo ruwa su suka ɗaure dabbobi su suka yi hidima masu azumi azumi ya yi musu lalis da sun zube an za Allah ya kalle sai murmushi ya ce zahabal muftiru na bil ya ce yau dai marasa azumi wallah duk sun kwashe lada kuma shi ma da yawa in za a tafiya ana azumi sai an taho sai ya ce a kawo masa koko da ruwa gaban kowa sai ya daga ya kwankwada to haka musulmi yake moderate inda aka ce ka rike wuta ka riƙe. inda aka ce ka saki saki biyayyar ka Allah yake amfani da ita ba zafin kanka ba yawwa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa baya gajiyawa sai dai kuhu gaji don haka ku zo min al'amali ma tutiqun ku dauki addini daidai ruwa daidai tsaki daidai iyawar ba so ka zama na baya na baya ku tutun jaki in ji yara kar kuma ka zama jagaba mai gwaiwa ita jaki hallau ko <laughs> haka za ka ji yara suna idan suna abin na baya na baya ku tutun jaki jagaba mai gwaiwa ita jaki to duk yadda kai dai <laughs> baka tsira ba don haka khairul umuri awsatuha ka tsaya tsaka-tsaki haka Allah yake so addini wanda yake tsaka-tsaki alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah